حرام وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني wa في الله السلام عليكم Wa الله وبركاته barkan Barka muda saduwa a wannan tafiya ta laraba sha tara ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku littafin kiristoci kuma yau ashirin ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu allah ba da kudi sarki ya bai yi wannan masallaci mai albarka wanda yake nan kofar fadar mai martaba sarkin bade a cikin wannan gari na gashuwa kuma a jihar yobe a ƙasar mutum ta najeriya ci gaba da tafsiri alkur'ani mai girma na iyaye mata idan ba a manta ba muna cikin suratul ahzab sura ta 33 in kin faro kin daga sama sannan na san mun ne a ƙarshen aya ta goma sha uku wanda wanda yake nuna za mu tashi ne kan aya ta goma sha hudu daidai alarma ونخرج da wajen sarki yana kan mu labari dangane da waƙi'a da ta faru a da azab ko kuma da kanda bayan kafirai sun yi taron dangi wa annabi sallallahu alaihi sallama da sabanta wanda labarin ya gabata tafiya na yadda tabai a wannan lokaci suka sha wahala su haɗu da jarrabawa kuma an ba mu labarin yadda munafikai suka dinga cewa suna neman izini suna guduwa daga ƙarshe Allah ya ba mu labari yadda su kafiran ya turo musu runduna kala biyu runduna ta iska da kuma rundunar malari wanda suka kore su Allah mu da sarki ba wa nasara to Allah madaukakin sarki yana maimaita mana wato halayyar munafikai a wannan lokaci yadda mutane suka samu kansu saboda mu gane ɗaukar zarafi mu ɗauki izina mu gano cewa ba ƙaramin kulli da tanadi aka yi wa mu a wannan lokaci ba ma Allah ya rinda ikonsa don ya sake tunatar da mummunai ni'imar nan da ya musu lokacin da aka musu taron dangi sai Allah madawacin sarki ya ce walau dukin ta alayhi su wayannan kai a wanda lokaci to da an shigo a kansu ga wayannan kafirai da Allah madawacin sarki hana su shigo garin Madina to da sun shigo min aka kare ha ta wasu bangarori na garin Madina a wannan lokaci sun masu ilul fitinata sannan da suka shigo sai suka tambayi waɗannan munafikan fitina la atauha da sun je wannan fitina din menene ma'anar wannan fitina din malamai suka ce lafazi na fitina yana da ma'anoni da dama a cikin addinin musulunci ma'ana ta farko idan aka ce fitina to ana nufin shirka Allah madaukakin sarki ya ce wa katilu وقاتلوهم حتى لا ya ce wa mu yaƙar mushrikai da kafirai hatta za ta kuna fitnatu har sai ya zama babu sauran fitina a wa ya kuna dinu addini ya zama gaba ɗaya na Allah ne Allah kadai ake da bauta tauhidi ya zama shi ake a barkata to duk da aka ce ku yaƙi su ya zama tauhidi ne a fitina kuma ta zama babu kenan fitina ana gurin ta kishiyar tauhidi to me ne kishiyar tauhidi shine shirka shi yasa wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun ay wa qatiluhum hatta la takunu shirk har sai ya zama babu wani shirka ina fata an gane wannan wanda yake ma'ana ta farko da malamai suke ba wannan kalma ta wato fitina ma'ana ta biyu idan aka ce fitina tana zuwa da ma'ana ta wato jarrabawa Allah madauki sarki ya ce wani bulugu Allah ya ce wani bulugu bi sharri wal khairi za mu jarrabe ku da sharri wal khairi kuma da wato alkhairi fitina a matsayin fitina wa ilaina turja'un kuma zuwa gare mu ne wato za a abin nan za a koma inda Allah madaukakin ke za a koma da a wannan fitina din za ku jarrabe ku da sharri da alkhairi fitina me ake nufi da sai malamai suka ce tunda Allah ya ce wa nabulukum za ku jarrabe ku to yana nufin alfitina jarrabawa din an gane wannan kenan za mu jarrabe ku da sharri da alkhairi a matsayin jarraba. kenan bai ne dan fitina a wannan guri abin da yake nufi a nan gurin wato shi ne jarrabawa wani guri idan Allah madaukakin sarki ya faɗi alfitina malamai suka ce abin da take nufi shi ne wato matsaloli da damuwoyi a cikin duniya shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa فليحذر الذين يخالفون عن Allah madaukin sarki ya ce, Wani azarin da zai yi kwaje kuna al'amari, lallai waɗanda suke samun wannan manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama su tsoraci su tsoraci an tusi ga mun fitnatu wata fitina da za ta same su matukar kana saba umarnin manzon Allah kina saba umarnin manzon Allah ta ku tsoron fitina da za ta same ku aw yusibahum azabun alim ko wata azaba mai rafi Allah ta tsare menene fitina a nan gurin malamai suka ce shi shine damoyi da fitintun duniya inda ana saba wa manzon Allah to an rinka samun damoyi da fitintun a wannan duniya Allah ba zai kasance ka tsare na kenan alfitina a nan gurin yana nuna wato matsaloli da damuwoyi Allah madaukakin sarki ya yi mana wani guri idan aka ce alfitina suka ce abin da ake nufi da alfitina shine wato azaba idan aka ce alfitina ana nufin azaba shi yasa kafirai idan aka bi filin alkiyama in aka shigar da su wuta sai Allah madaukakin sarki ya ce wato zuko fitnatakum Allah sai da su تحذرون الله فرد ko في سيأتي لسوسوك فتنتكم وتنتني فتنة ta sa كنتم nuna. wannan shi ne abin da kuka zama kuna neman sauri da shi a yi muku da wuri to yanzu ku dandane shi kenan menene fitina a nan gudun? zuko fitilar da kun wato ku dandane tsabar. ina fata an fahimci wannan wannan shi ake nufi da wato alfitina wani guri suka ce idan aka ce wato alfitina ana nufin kulle-kulle a ji a kulle wani makirci shi yasa Allah ba da wani sarki ya ce kullum ma rundu bi da fitina ce Allah ba da wani sarki ce duk lokacin da suka juya zuwa ga wani kulle-kulle su kurci su biya sai Allah ba da wani sarki wato sai ya zama ya juyar da su a cikin wannan kulle-kullen da su alfitina an gure da cikin kulle-kulle da kaidi da sharri da annabi manci Allah bada waje sarki ya tsare ma'ana ta shiga ta alfitina malamai suka ce abinda ake nufi da ita wato ita ce shine alkufur kafirci to ina kuma ta samu wannan suka ce shine wanda wannan aya take magana walau dukilat alaihim da dai an shiga a kansu wayannan kafirai da suka kawo hari garin madina sai aka gina wato ganuwa sai zo ba su samu dama sun shigo garin madina ba to da sun samu nasara sun shiga garin madina a wannan lokaci ta bangarori daban-daban na garin sun masu ilin fitinata sannan wayannan munafikai sai ya zama kafirin sun tambaye su fitina ma'ana sun nemi su kafirce Allah wajen sarki ce la'atauha wallahi da sun je wa kafirce a wannan lokaci sai Allah madaukakin tafiya a cikin kafin jinta ne da wato fitina sai Allah madaukakin tafiya ce kuma a wannan lokaci da sun yarda hakan ta faru sun shigo kuma sun bi su sai ce wa ma talabbasu ha da a lokacin ba za su ci gaba zama garin Madina ba illa ya tsira ba ce san kaɗan kawai za su zauna zama Madina ta ya gaba su Allah madaukakin sarki ya samu dace sai Allah ya ce ga Allah rahma wa Allah ya ce walaƙad kanu ahadullah min qabl hakika su irin waɗannan munafikai sun kasance suna yi wa Allah alƙawari tun kafin wannan abun ya faru la yuwalluna al-adbar ba za su juya su gudu ba in dai artabu da rikici ya faru tsakanin masu imani da marasa imani to ba za su gudu su jarumai sun yi wa Allah madawar sarki wannan alƙawari to amma kuma gashi da abin da ya zo sai suka gagara tsayawa sai suka je suna neman izinin maza Allah ta lantarki suna cewa gidajen su kaza gidajen su kaza saboda annabi ya ba su izini su gudu. Allah ya ce hakika da sun zama suna yi wa Allah wajen sarki alƙawari cewa su a ai ba za su gudu wannan siffar munafiki ce in yi wa Allah wajen sarki alƙawari ba zai cika alƙawarin ba shi ne imanin in yi wa Allah alƙawari sai ya cika an fahimci wannan kamar yadda wato za mu ji a gaba mai imani ne yake yin alkawari ya cika shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yayi wa Allah alkawari man nazara an ya'ti Allah fala ya'ti wala fala ya'ti duk wanda yayi alkawari wa Allah cewa zai saba wa Allah yake to kare saba wa Allah wa man nazara an yuti Allah fa yutimma nazarahu fal yutum nazarahu yutum nazarahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya alƙawari wa Allah zai yi wa Allah abu kuma da'a ce wa Allah to lallai lallai sai ya cika wannan alƙawarin nashi ba zai ba ko an gane Allah ba da wajen sarki ya sa mu dace in kika wa Allah alƙawari kika ce zaki sallar dare raka'a 150 to dole sai ki raka'a 150 idan kika ce bayan sallah zaki azumi guda bakwai to dole sai ki azumi guda bakwai idan kika ce zaki sadakar kudi naira dubu hamsin to dole ki nemo naira dubu hamsin ki sadaka da su duk abin da da'a ne wa Allah wajen sarki shi mai imani ne wa Allah alƙawari da ya cika ina fata an gane wannan shi yasa daga cikin mutanen da Allah madaukakin sarki ya yaba suke tsoron Allah yake Allah madaukakin sarki yake tare da su ya faɗi irin wannan sifata sai ce yin hula bai ta kuma gobe ta suke ciyarwa ya faru ya Allah ya musu sai Allah sarki ya ce wato su kirin bayi Allah madaukakin sarki na gaske da suke yufu na bin nazari suna cika alkawari da suka yi wa Allah in sun yi wa Allah alƙawari za su aikata alkhairi suna aikata ba in sun yi wa Allah alƙawari za su ba da abu kan bayar idan ta yi alƙawari kwamitin tasiri bana za ta ba da karatu sai ta cika idan ta yi wa Allah alƙawari cewa in watan ramadan ya zo zan ba wa da kudin marayu kaza ko zan yi wa marayu kaza su tura to sai ta cika duk wani abu na da'a in ta yi alƙawari sai ta cika yuhu da bin nazari an gane wannan wa kafuna? Yau yawman kana sharruhu mustatira suna yin haka ne inda Allah suna jin tsoron wani wuni wanda sharrin wannan wunin tartsatsi yake inda Allah madaukakin sarki Allah ka tsare wani sharrin wannan wuni bayan wannan fitar su ta gaba sai Allah ya ce wa yuqimuna ta'ama suna ciyar da abinci ala hubbihi bisa da suna son abincin suke ciyarwa ba sai abincin da suka ci suka rage ba ba sai abincin da ya saura a gida aka rasa yadda za a yi da shi ba ba sai tufafin da ya tsufa ba yadda za ta yi da shi ba take bayarwa duk abin da za su bayar suna bayarwa ne bisa da suna son wannan abin da Allah ta sai wa yuqimuna ta'ama ala hubbi kan son abin suke bayarwa suna jin suna son kayan da tana ji da shi tana son shi sai ta dauka ce ta bayar sai ta bi da zai abincin ta gashi mai kyau sai ta dauka ce gashi ta bayar sai ta bi da zai an gane wannan da tana ci da su sai ta bude ta kirka ta ce gashi ta bayar wa ake bawa Allah ce miskina ana bawa talakawa suna ba talakawa wa tima suna bawa marayu. wa asira da kamanni suna ba su bayi in ji Allah ba da hukuncin sarki idan suka bayar me yasa suke bayarwa dan a yaba su dan a kira sunan su a wajen tafsiri a fada Allah ya ce a'a da kansu suna cewa inna ma nuti'imukum liwajhillahi abin sani kawai mun ciyar da ku ne mun tufatar da ku ne mun taimake ku ne don fuskar Allah saboda neman yardar Allah ya sauke muku don Allah kawai don haka la nuridu minkum jaza'an wala shakura ba so muke ku mara wani sakamako ba kuma ba so muke ku mara godiya ba shi yasa duk wanda ta bada abu da ba a zo an mata godiya wajen rinka fada wanda kuka kalli abin da ya mata amma ko godiya ko na gode ba ta ce ba to daga lokacin ta tsallaki ta mun gane haka idan zaki ba ta sai dai ya zama liwajen hillahi dan Allah ne kadai Allah kike neman sakamakon shi Allah kike so ya miki godiya ba shi ba sukan ce la nuridu minkum jaza'an la shukura ba ma so ku mana wani sakamako ba ma so ku mana godiya mu ba wannan shi ne take din mu an fahimci wannan sai Allah mu dauke sarki ce me la nuridu minkum jaza'an wala shukura dalilin da ya sa ku muna taimaka muku muna ciyar da ku muna tufatar da ku muna muku ihsani kala kala inna da kafin min rabbina muna tsoro ne daga yau yawman wani wuni san kan darira wato wani wuni wanda yake dauke da bala'i bala'in da yake tsalle yana tarkaci yana fadawa akan mutane Allah ta tsare ranar da fuska a ɗaure take Allah kama da sauki dalilin waɗannan abubuwa da suke guda biyu wancan cika alkawari idan sun yi wa Allah alkawari ba sa ragewa da kuma siyar da abinci da suke dan Allah Allah madaukakin sarki zai ce fa wa qahumullahu zalikal yawm sharra zalikal yau sai Allah ya kare su daga sharrin wannan wuni sai ya zama wannan wuni bai cutar da su ba kenan duk wacce take so Allah ya tsallake da ita daga sharrin wannan wuni wunin alkiyama ya zama ba zai cutar da ke ba wayannan abubuwa guda biyu ke da hankali zuwa gare su ki zama mai cika wa Allah alƙawari sannan ki zama wacce take taimakon wato kaciyayyu. Allah da madawaki sarki ya sa guda ce Allah ya ce wa laqahum nazaratan wasu lura Allah madaukakin sarki ya hada su da wato wani irin dadi da kwanciyar hankali da sururi Allah ka ba mu Allah madaukakin sarki sai ya ce mana to su waɗannan munafikai yadda suke wala kada kanu ahadullahi min qablu hakika sun kasance sun yi wa Allah madaukakin sarki alƙawari tun kafin wani alƙawari suka yi wa Allah la yuwalluna al-adbar ba za su juya baya ba duk rikicin da za a yi ba za su juya baya ba shi yasa mafiya yawa masu cika baki to ba sa iya tsinar komai haka ne ko ba haka ba mafi yawa kika ji ta cika cika baki to ba ta tsinar komai ko a cikin mutane da yawa da kin wani wani na cewa Allah ka kawo jihadi mu jihadi ya kamata su mu yan jihadi ne to galibi ba za ta iya tsinar komai ba abin da za su yi kun gane wannan saboda wannan asali siffa ce can munafikai su rinka cika baki suna yi wa Allah wani sarki cewa a'a su eh, jihadi ya zo su jarumai ne za su iya kokari ba za su ba Allah kunya ba mafi yawan sabu shi yasa Allah wani sarki ya ba ku irin wannan labari a suratul bagara wani abu ya faru wato a cikin banu isra'ila bai kama da wannan Allah ya ce alamtar ilal mala'i min bani Isra'ila Me yake musu? Kome ya faru? Na. Allah ya ce alamtar ila al-mala'i min bani Isra'ila min ba'di Musa ashe baka gani ba labari bai zo maka ba dangane da wata runduna wata jama'a min bani Isra'ila a cikin bani Isra'il min ba'di Musa bayan annabi Musa alaihi salatu wa salam me suka yi sai Allah ya ce idin qalu linabiyyin lahum lokacin da suka ce wani annabi da suke da shi ubu aslana malika a tada mana wani jagora wani kwamandan yaki da zai jagorance mu nuqatil fi sabilillahi wanda za mu je mu yi jihadi mu yi yaki a cikin hanyar Allah mu su suka nemi a tada mu yaki saboda suna ji suja jarumai ne ba za su ba Allah kunya ba kala sai wannan an take nasu ya ce musu hal asaitum akwai yiwuwar ba in kutiba alaikumul qitalu Allah ta kace idan aka farnanta muku yaƙi aka wajabta shi akan ku ya zama kun kasa yin yaƙin nan ba ku daina jawo yaƙi qalu wa Allah lana kace da fi sabilillah suka ce kuma to dan menene ba za mu yaƙi cikin hanyar Allah ba wa qad khurujna min diyarina wa abna'ina mu da hakika an riga an fudda mu daga gidajen da yawa an kwace mana gidaje an raba mu da ƴaƴayenmu irin yadda da yawa za ka ga al'ummar Najeriya suna wannan abu na biyu muna cikin matsaloli ga damuwoyi ga wane ne abin da ya kamata ma kawai juyin juye hali abin da ya kamata ma kawai a riƙe a yi da hali ba haka ba sai suka ce ma'adabin a ah, me zai hana mu yaƙi duk sharuɗin yaƙi sun tabbata a kanmu wanda aka kore su daga gidajensu wayanda aka raba su da ƴaƴayensu ba sai inda ƴaƴayensu suke ba ka kwakwace musu da makamantansu me zai hana mu mu yaƙi haka suke gaya wa annabi wa qad kurjina min diyarina wa ila sai Allah ya ce ne falan ma kutila falan ma kutiba alayhi mulki tani lokacin da aka wajabta yakin akan su sai Allah ya ce tawallau illa qalilan minhum sai ko suka juya baya suka kasa sai dan kadan daga cikin su ne Allah ya ce Allah fasalin azalubin zai mai وقال لهم إن الله قد بعث قالوا إنا يقول له الملك علينا ce wa da lahu biyu. sai wannan annabin nasu ya ce musu inna allaha qad ba'atha mutalu da malika tunda da ci a tada muku mai mulkin da zai jagorance ku a cikin harkar yaki to Allah ya tada muku ne kuma mun da komandan shi ne jagoran aka ce shi ne ubansu daga nan sai rikicin ya koma na duniya wannan shine matsalar ɗan duniya sai suka ce a ah, anna ya kura da mulku alaina ya za a yi ya zama shi za a ba mulki a cikin mu dan ne ai mun fi shi asali mun fi shi matsayi mun fi shi kudi walam yuta sa'atan min al-mal wa nahnu ahqqu bil mulki min mun fi shi dacewa mun fi shi tantata da mulki mun fi shi asali mun fi shi kudi shi kuma gashi ba a ba shi kuɗi ba shi ba mai dukiya ba talaka haka kawai zuwa ta shi zai jagorance mu ku ji ba walam yuta sa'atan min al-mal sai annabi sai ce inna allaha nafahu alaikum to ku sani duk taron ku da cancanta da kuke ganin ta dace shi Allah madaukakin sarki ya zabe shi akan ku wa zada hu wasaqatan Allah ya kara mishi wato lafiya da jiki mai karfi a cikin ku fil ilmi shimfuda fil ilmi wa jismi a cikin ilimi Allah ya ba shi shimfudar ilimi da ya fi ku ilimi wa jismi da kuma jikinsa shi mai karfi ne mai lafiya duk idan aka gan shi to shi kaɗan kan shi za a ɗin gajin mu an gane wannan annabin ya ce musu Allah ya zaɓe shi da wannan shi kuma Allah ku sani yana ba da mulkin sa ne ga wanda ya ga dama shi Allah madaukakin sarki mai yalwa ne kuma shi masani ne subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce ni wa sarki ce wato annabinsu yanzu da suka dawo suna zarginsa suna ganin kawai wani son kai da ya zaɓi daluta ra'in kansa ba daluta ya dace da zuci ba saboda haka sai Allah madaukin sarki ya umarci wannan annabi da ya gaya musu ga aya ga alama wannan zaɓi ne na Allah wa qala lahum nabiyyuhum fi annabi nan sai ya ce musu inna ayata mulki lalle alamar da za ta tabbatar da cewa shine mai mulki akan Allah ya zabe shi da wannan shine an ya atiya kuma tagu akwati zai zo wannan akwatin zai zo ne min rabbikum daga ubangiji fihi sakinatu min rabbikum a cikin akwai natsuwa da za a natsu da ita cewa daga Allah ne wa baqiyatu da kuma sauran wasu abubuwa mimma taraka alu Musa wa alu Haruna daga cikin abin da annabi Musa da annabi Haruna wato suka bari ta hamiluhul mala'ika mala'iku za su zo ɗauke da wannan akwati wannan alama ce ta cewa lallai Allah ya zane shi idan suka zo da shi za su je su ajiye shi a ƙofar gidan taluda shi da aka zaba an gane wannan sai ya ce inna fi zalika kuma ku sani a cikin haka a wayi gari an ga nan akwatin mala'iku sun doko sun ya kofar gidansa la ayatan lakum wallahi akwai aya gare ku in kuntum mu'minin inda kuma su imani ne da gaske me ya faru na فلما Allah madaukakin sarki ya kawo aya mala'iku sun kawo an tabbatar da cewa ɗaluta shine jagora saboda haka su yadda ko ba su yadda ba dole kawai su rubuta kadara wanda ya sa ɗaluta ya ɗauki kamara ya jagoranci gaba ga za a tafi yaki a lokacin wani azalumin sarki ne yake cin karen sa fata a kan suna kike mishi jaluta sai suka tashi don su je su yaƙi wannan sarki din Allah madaukakin sarki yace falamma fasala taluta bil junudi lokacin da taluta a wato aha lokacin da wato taluta ya wato guto ya rabo da sauran tawaga ya rabo da gari shine fasala bil junudi da shi da wannan rundunoni dashi ya bar gari yanzu ya fito za a tafi a gwamna kala sai ya juyo ya kalle wannan mutanen nashi yake musu inna allaha mubtalikum bi nahari wannan kogi da yake gaban ku da zamu tsallake to lalle Allah dauki sarki ya muku wata jarrabawa akan wannan kogi wata jarrabawa ce Allah dauki sarki yace za ku hadu da kishirwa in kun zo kogin sai dai faman shariba minhu duk wanda ya yadda ya sha ruwa a kogin falaita mini to baya cikin tabakar wa mallam ya da'anku duk wanda bai ji ɗanɗanon kogin ba bai sha ba wannan shi ne a cikin mutane a shi cikin rundunoni na in ko mutum ya ɗanɗana shi ya zama an bashi yana tare da ni to wanda ɗanɗanawar shi ba ta yi yawa ba ne illa maliki ta rafa gurbatan biye ne sai dai wanda ya yi haka ya ɗan kamfato haka da hannunsa sai ya ɗan sha saboda kishiyuwar ta kai geji to shi wannan babu matsala saboda haka duk kishiyar da kake ji karka yadda ka sha ruwan nan ka cika cikinka a a ka ɗan kamfata ka an gane wannan menene sirrin yin haka malamai suka ce akwai wato darussa a cikin wajen nan daga cikin darussan wanda za mu yi magana ba mu faru guda biyu darasin farko shine Allah baya zabar mutum haka kawai sai ya jarrabe shi wannan ka'ida ce ta Allah ba da wasu sunna ce ta Allah kamar yadda jiya muka faɗa karki ɗauka haka kawai Allah zai zaɓe ki amma ho haka kawai zaki ki bulu kyauta haka kawai zaki samu daraja a wajen Allah ko a nan duniya a banza wannan ba zai yi shi yasa wannan ruwan na Allah ne ya bar su su sha mana bayan su sun fito su tafi jihadi amma sai ya jarrabe su wanda ya yadda to yana tare da shi sai ya zaɓe shi ban sani ba ko an gane abu na biyu malamai suka ce akwai wata hikima a ciki hikimar shine mutumin da yake cikin wani yanayi na halin kakanika ya sha bakar wahala sosai ko akwai wani kalubale da yake gabansa ba a da bukatar mutum ya sha ruwa a wannan lokaci ya cika cikinsa wannan ba a da bukatar wannan a wannan lokaci kun gane wannan ba a son haka a wannan lokaci daga lokacin da ka sha ruwa ka koshi to jikinka zai mutu shi yasa ko ramadan kika kai idan kika buɗe ruwa an kawo ruwan sanyi kika ɗauka tun kika kwankwaɗe da kin kwankwaɗe sai ki sai ki bi tabarma ƙarshe in bacci sa'a ba sallar bakari ma ba zaki yawa da lokaci ba to kin an samu matsala kenan an yi ba yi ba ko ba haka bane wai matar maki ta haifi na ganga an yi ba a yi ba gashi dai ta haihu an samu ganga to an yi amma kuma da ake so kaga ba ita ce kin wuce da azumi ko baki sallar bakar ba akan lokaci ba kika an samu matsala shi yasa kuke ga da yawa idan akai accident mutum ya faɗi yana cewa ruwa ruwa zuku ji likita ya ce kara bashi ruwa a ban ba ko an gane shi yasa sai Allah mai sarki ki yace wato kar su sha ruwa in ma mutum zai sha to sai dai ya don kurɓa Allah ya sa mu gane me ya faru bayan wato tsaluta ya gaya wa mutane wannan sai Allah ya ce fasharbu minhu sai ko suka sha suka koshi daga wannan kogi suka sha suka yi tafi inda Allah ba da wuce sarki su waye ba su sha ba illa qalilan minhum sai ƴan kaɗan daga cikin su kaɗai ne suka yi su kaɗai ne ba su sha ba suka yi umarnin Allah ba da wuce sarki to tunda wayancan ba su bi umarnin Allah ba wanda suka bi umarnin Allah madaukakin sarki su kadai ne yan kadan ne to kaga wayanda ba su bi umarnin Allah madaukakin sarki ba Allah zai tantance su zai raba su ko ba haka bane darasin da yake wannan gurin malamai suka ce wannan yana nuna mana yaren islam yana da bambanci da yaren western world yaren du'at masu kira da karantarwa a cikin wannan addinin na musulunci yana da bambanci da yaren 'yan dimokurafi 'yan siyasa mahangar 'yan siyasa daban da mahangar 'yan da'awa malaman addini masu karantarwa abinda suke aunawa da shi ba shi ne abin da su malaman addini su ma suke aunawa da shi ba dabarun su ba dai bane target din malaman addini daban target din yan siyasa daban dan haka babu bukata ya zama ana hada a tsakani an gane wannan yaren yan demokrasi shine majority carry the vote sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi. su a ƙa'idar yan siyasa taro mai yawa suke bukata idan suka ga wannan taron ya fi yawa to duk da cewa a cikin wannan taron akwai shashashu akwai sakarkaru akwai mutanen banza akwai tsinannu akwai la'anannu a cikin gaba daya su a wannan lokacin su bukatun su ta biya wannan suke da bukata amma yaren yan musulunci kuma su ba haka bane shi a wajen Allah madaukakin sarki su yan kadan ake da bukata shi yasa Allah madaukakin sarki anan sai ya gaya mana fasharibu minhu sai suka sha suka yi tatun daga wannan kogin illa kalilan min sai yan kaɗan daga cikin su saboda yan kaɗan su ne na Allah ban sani ba ko kun gane shi yasa Abdullahi dan Abbas Allah ya kara mishi yarda wata rana ya zauna a wani guri sai aka ji ya ce ya Allah ka saka mu cikin yan kaɗan wata rana ma ya zauna wani guri sai aka ji ya ce ya Allah ka sa mu cikin yan kaɗan wata rana ma ya zauna wani guri za ka ji ya ce ya Allah ka sa mu cikin ɗanka kadan ashe akwai wani wanda wannan magana tana damu ce Allah ya gafa kamalan. kai ko yaushe ka zauna sai ka ce Allah ya sa ka cikin ɗan kadan taron jama'a kan barahama ne? sai yace baka da fahimta baka ga Al'ƙur'ani mai girma duk inda Allah madaukakin sarki ya ambaci mutane masu yawa ba to yana zargin su ne duk inda ka ji ya yaba mutane za ka samu ɗan kadan ne Allah rama Allah ya ce walakin na akbar an-nas Allah ya ce majority mutane ba su da godiya walakin na akbar an-nas majority mutane ba su da ilimi jahilai ne walakin na akbar an-nas sai dai majority su ma'aukata ne inda Allah ba su da hankali mafiya yawan mahaukata ne in ji wa in ji ubangijin da ya halice su an gane wannan Allah madaukakin sarki ce wa kasirun minhum majority su inda Allah madaukakin sarki fa kai ne wa laqad zara'ana li jahannama kaseeran min al-jinni wal insi لهم ولهم da su suke kama na kula ita umaru zafiru Allah ba da wake sarki ya ce wadda ƙadar zara'ana da jihar kan tsiran milar jilwalinsu majority na aljanu da majority na mutane Allah ya ce mun kirkire su ne don wutar jahannama kamar kin tambaye Allah ya Allah ya aka yi suka zama don wutar jahannama kuma faɗa min siffar da ni ka in zama cikin su sai Allah madaukakin sarki ya ce da mun kulubu la yafqahu biha suna da zukata ba sa fahimta da wa lahum a'yunu la yubsiruna biha suna da idanuwa ga su kurun amma ba sa gani da ido wa lahum suna da kunnuwa ga kunnan su falafala amma la yasma'una biha ba sa ji da wannan kunnuwan duk wa'azin ki ba za su fahimta ba duk irin ayoyin da Allah yake kawowa yau wannan yana da shi gobe bai da shi yau wannan babba ne Allah ya sauke shi ya bai da shi karami ya ba wani karamin ya zama babba duk wannan abin da suke gani su ba ta ganin wannan ayoyin ba sa fahimtar in ji Allah dauke sarki sai Allah ya ce ula'ika kal an'ami wayannan daidai suke da dabbobi dabbobin ma na gida me yasa Allah ya siffanta su da dabbobin gida malamai suka ce idan ka hada alaka tsakanin dabbobin gida da dabbobin jeji to za ka fahimci cewa dabbobin gida a kansu ne wauta da kare domin yanzu idan kina da cinkiya za ki ga 'yarta ita ta haife ta ki kama ta ki yanka ku cinye kuma ta sani za ki ga kanwace uwarsu ɗaya ki kama ta ki kai ta kasuwa ki sayar kuma ta sani ita ma ta zo gurinki ki sa a mata bulala ta gudu kuma sai ta samu nasara ta fita daga gidanki kuma an jima ta sake dawo. yalla wani wayo ne ko rashin wayo to sai Allah ya ce irin wayannan mutanen ba su da bakwai irin wannan da gobe duk yadda kike ganin ta irin wannan ba da bambanci da tinkiya da akuya kun gane wannan sai Allah ya ce barhum adallu kai ka bar su sun ma fi dabbobin kasa inda Allah bada da sarki ulaika humul ghadiluna su waɗannan gafalallu kai su da su Allah ta tsare mu daga gafala Muhammad Shahid Allah ya ce mafi yawan aljanu da mutane dan bai aka yi su dan wuta to shi ɗan dimokurafi wannan yake so da galibi don wuta aka yi su wannan shi ne yaren mutane wasu ruwa shi yasa gwargwadon jahilci mutum shi ne gwargwadon yadda za ka ga an taro yana ta wallahi abu taron ya kai ta, an yi jama'a wallahi bikin ya yi mutane to gwargwadon jahilcin take abin da ake bukata shi ne kwaliti ba kwanciki ba bahaushe ma yakan ce a cikin kundin sannan mara lissafi kusan kundin malam bahaushe an jinjina ne akwai na ci akwai na zubarwa wani lokaci in ya faɗi wata magana sai ga qur'ani yana goyon bayan ta in ya faɗi wata magana sai ga sunnar annabi tana goyon bayan ta in ya faɗi wata magana kuma sai ga hankali ba ta dauke ta ba akwai kwaba da shiri bila a cikin ta misali ce wai ba mamaki a dafa kaza a yara yanzu kun yadda da wannan kun yadda ba mamaki a dafa kaza ta dahu kawai kuma ta A ai da mamaki ba wasu yace a wani guri wai da walakin gero a biya <laughs> Allah ka gafarta wa na to a cikin a wannan gabar sai ba haushin yace da haihuwar yuyuyu gara da ɗaya Ta kaga wannan magana ta yi ne ta yi muwafaka da sunna da a ce duk yaran da suke garin kashe wata kika haife su amma dai cikinsu daga ɗan daba sai ɗan shaye-shaye sai ɗan caca sai mai fasa gilasin motar mutane sai mai satar a bagi anguwa da a ce wai nan naki ne gaba ɗaya da kuma a cikin da ɗaya ɗaya amma shi ne liba mai juma'a na garin gashuwa dala wani ne limamin juma'a ne ya fi ko kuma wa'annan tarkatan wannan yayan to shi musulunci kwaliti yake bukata mun gane wannan wanda shi ne bambanci da ke tsakanin yaren yan dimokuraɗiyya da yaren yan ne da yaren wato yan addini saboda haka babu bukatun a rinka haɗawa tsakani ana alaka babu wata alaka tsakaninsu yan addini su suna so su samu maslahar al'umma menene abin da zai ciyar da al'umma gaba ya sa su rayu rayuwa mai daɗi kuma su wanye da Allah madaukakin sarki lafiya wannan shine buƙatar malaman addini haka ne amma menene su kuma 'yan dimokuraɗiyya suke buƙata su target ɗinsu shine kawai su tsare akan kujerun mulki wannan shine target ɗin duk abin da kowa suna yi su ba da kaza su yi kaza su yi kaza me kage din ne su ji su sun tsaya karam a kujerar mulki malaman addini su a tsarinsu an haramta musu adawa da kiyayya a musulunci kiyayya haramun ne adawa haramu ne saboda haka ana son sulhu ne tsakanin mutane shi yasa ko da ma wata kika samu tsakani da wata ba sa shiri an halatta miki a musulunci ki yi musu karya don su shirya saboda yadda musulunci yake da buƙatar wato a yi shiri baya so a yi gaba amma su kuma sharaɗi ne a yaren yan dimokuraɗiyya sai an samu adawa sai an samu wato yan adawa su bar wannan jam'iyyar su koma wancan gudu su sunan su ma yan adawa bayan Allah ya haramta adawa akwai bambanci ko ba bambanci daga cikin bambance-bambance su masu addini abinda aka ɗona musu shine yin adalci a magana ko suna son mutum ko ba su, wala ya jini manna kun shana'anu ƙaunin Allah madaukakin sarki yace wala yajrimannakum alu qaumin kada rashin fahimta tsakaninku da wasu mutane ya ja ku ala Allah ta adilu ku ka yi musu adalci ijilu huwa aqrabu littaqwa ku yi adalci shine yafi kusata da takatsantsan da kiyaye dokokin Allah an gane kenan ko ba a son mutum ko ana da safari da shi Allah ya wajabtawa mai addini ta ya mishi adalci wannan ne yasa ku kalla Allah madaukakin sarki ya bamu umarni sai mun yi kiyayya da adawa da shaytan ba haka bane inna shaytana lakum aduwwun na'am Allah yake inna shaytana lakum aduwwun shi shaytan abokin gabar ku fatta zuhu a duwa kuma ku rike shi a abokin gaba malamai suka ce shi ya dan shi kadai Allah ya baka ka kai gaba da shi idan kina gaba da shi kan lada ake rubuta miki kamar yadda in kina sallah lada ake rubuta miki shi dan ne kawai ke da wannan amma in ka kire shi dan su masu addini ba su da gaba da kowa ba su da kiyayya da kowa ba su da adawa da kowa idan kika ga an yi mata wani abu tausayinta ake ji don ta zo ko wani abu da bai dace ba in kika ga ana magana kan mutum ana jin tausayinsa ne na yaga ko wani abu da bai dace ba amma ba wai an tsane shi ba ne ban sani ba kun gane Allah madaukakin sarki da jaddu to amma duk wannan kiyayyar da Allah madaukakin sarki ya ba mu umurni ya ba mu lasisi cewa mu yi ta da shedan bai hana annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi wa shedan adalci ba bai hana annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi wa shedan me ba yayi wa shedan adalci shedan ya bada fatawa annabi yake gaskiya ya faɗa shi ma wannan yadda lamarin yake lokacin ramadan ne farkon ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sa aka tura wajen kowane magidaci a fito zakatul fitr na iyalansa sai aka fito da zakatul fitr na kowane gida sai aka tattala ta wuri daya idan ƙarshen ramadan ya zo sai aka yin mabukata waɗanda ba za su samu yin abincin sallah mai ɗan daɗi daɗi ba to sai a raba musu suma sai su canja niyya su san suma yau take sallah wannan shine hikimar fitar da zakar da kai annabi sallallahu alaihi wasallam da aka hada wuri daya sai ya nada store Kifa abu huraira a matsayin store Kifa. dan haka abu huraira sai ya ɗebi wannan zakar sai ya samu wani guri ya store ita me zai faru abu hurera idan ya zo sai ya ga cewa alamar an taibi wannan ajiyar da aka bar shi wannan yasa saboda amana ta sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya tsaya yana gadi daga dare yana gadi wane ne yake zuwa yana kafa abu me zai faru idan ka duba fatihul bari wato na hafiz ibn hajar al-asqalani sharhin bukari da yake yi akan wannan hadisin sai ya ce abu hurera yana tsaye tsakiyar dare sai ya hango wani abu yana zuwa bai gane ko mai ba zuwa kawai yake gari rayu ya ce yana tsaye yana kallon shi ya kura ba shi gojira yake ya zo ya kama shi kuma bai wannan abin da ya zo ya zo ya ga bai canja ba bai tsoratar da shi ba sai ya rikide sai ya zama iska da ya ga wata guguwa guguwa tana zuwa yana kallon ta yana jira guguwar ma ta zo ya kama ta kun ji sabon manzon Allah jarumai ke wa'inda suka sha tarbiya wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me zai faru wancan barawon ya zama iska ya ga abubuwa daga bai ji tsoro ba sai ya canja daga wannan sai ya zama giwa yana ƙara matsowa abu da ya tsaya yana jira giwa da matsowa ya kama ta wannan giwa tana zuwa tana zuwa sai ka ga dai bai tsorata ba sai ta rike da ita ta ce yanzu dai bari ke fito a mutum da za a yi sai ta fito wani dattijo ila yan an gashi da tijo za ta ya mishi aigo sai ya fito da tijo abu yana yana bila shi da tijon ya kara so lokacin da da tijo ya kara so jikin wannan so din kawai sai abu hure da ya mata yana nan yana jira ya gada yadda kai kawai sai ya fito da kwanon abinci ya ce yau wa Allah ya kama kai tarbe shi Allah wani tambaye ki idan ke ya zaki wai kafa bi na ciwon farki ba abu hurairar sai ya kama shi ya ce Allah ya kama ka dama kai ne kake sata duke talakawa sai ya ce ka yi haƙuri ni ma'abuci iyalai ne masu yawa kuma ban da abinci to yanzu kai idan kai ne ɓarawo ya zo ya san maka sata ka kama in sai ce da abinci ne ga iyare ya zaka da shi za a sake shi ne ko za a kai shi police station eh a kai shi wani station ko to wannan baya ran yan demokratiya yan demokratiya ne baya ran musulunci ba a yaran musulunci ba a sake shi shi yasa abubuwa da sai sake shi shi yasa ko a fuka haro a gudu suka kawo a cikin littafansu mutum da ya zo ya satar abinci aka bincike shi sai ya ce bai da abinci yunwa ce to a laluba cikin wannan abincin akwai wani ɗan nama haka da ya ɗan koye a ciki idan aka samu akwai nama to a kama shi bana ne daga gaske ba yunwa ta kawo shi ba idan aka samu ba nama to yunwa ce sai a bar shi an gane wani ya zo ya samu ɗan cin bishin kamar ka kawai sai ya ɗauka kana shigowa zo da ta da kiriya da shi zai gaske shi ya ce wallahi gida na babu abincin da za a dafa sai ka duba a duba buhun abinci ko abinci ba wata yar kaza da ya dan mutu haka idan suna ciki idan akwai takazu a kama shi a idan kuma babu takazu a kawai ya bi shi yi wata fita shi ba eh, sani ba ko an gane wani shi yake nuna da musulunci yake da tausayi ba sani ba ko ga gane ko da kici ko ga na yi a bakin titi wani ya ci abinci wata yarinya bai biya ba ana da kici bai da kuɗi ku tambaya an saka mishi nama idan an sa mishi nama to sai ya biya in ma za ku biya kuma dukan ya balawo amma sai aka ce a ba sa mai nama ba kawai tuwo kawai aka sa mishi ya shi to yunwa ce ta dame bai da kuɗi yarda yadda dame saboda aka biya mishi Allah ya samu gani gane Abu Hurairah sai ya ce bai sai ya sake shi gari ya waya abu hurairu je ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari a wata riwaya yana zuwa Allah ya turo mala'ika ya ba annabi labari annabi ce ma fa'ala asirukal bariha idan barawar wanda ta saba da jiya ba da labarin abu yana ya bashi labarin yadda aka yi sai a dage ce to ka san inda matsalar take yi sai a yace aiki da abu yana ya ce sai ta sake dawowa na kafa gari tare da tabbaci da ne zai dawo tunda annabi ya ce man zai dawo mun fahimci wannan ce ina nan kuma sai gashi ya dawo na sake kama shi na nace yau sai na kai karɓar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wallahi tallahi billahi la ilaha illa Allah wa la ilaha illa huwa to yanzu idan kama barawa ya ce wallahi ya rantse za ka tafi shi ko za ka yi abu ne da zai tafi shi saboda a ƙa'ida shi mai imani idan aka yi rantsuwa to yana kyalewa kun gane ko shi yasa hadisi yana cikin bukari annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba mu labarin annabi isa dan maryam annabi isa ya shigo gida sai ya ga rawo yana satar kuri yana diba yana tuzurawa a jiwo sai ko ba gefe yana kallon shi dan da ya gama cikin aljiwansa ya zo zai wuce sai ya gare shi ya ce ka tafi kudin mutane kamar sai ya ce wallahi tallahi billahi da zila idan ila wani wasu kawai ba kuma shi ya gani ne yanzu kun sai ya ce ka ji annabi da imani sai ya ce to na yi imani da Allah saboda aka ido na ne ya gaja sai ya ji kinta ya kama kafar Allah ya rantse da Allah da ya karyata shi a gare ya kare ta ina ta gini su amma ke sai ta da ta ce wallahi ba ni ba ta ce au to nawa kai Allah ta ta mana Abu Hurairah sai ya sake shi ya sake da zikir ba ga Allah sallallahu alaihi wasallam da safe annabi ya ce ina labarin mutumin naka na biya ya ba shi labari sai ce to ai kuma zai sake dawowa abu hurairu ya ce sai na sake dawowa na kafa gani tare da tabbatin zai dawo tun da adabi ya ce ba zai Ya ce ina nan kuma sai gashi a wani lokacin da ya dawo na rike shi na ce yau kan sai na kai gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake to dakata ka sake zan baka wani magani wannan maganin idan kai amfani da shi da safe shedani na mutum da aljani ba zai cutar da kai ba har yamma idan a gidanka ne na ka yi amfani da wannan maganin Allah zai baka bataliyar mala'iku da za su rinka gadin gidanka shedani na aljani da mutum ba za su shiga gidanka ba har yamma ce idan da yamma ne kai amfani da maganin to Allah zai baka mataliyar malaiku da za su kewaye wannan gidan naka shedani na aljani da mutum ba za su shiga gidanka ba za su tafi har gari ya waye abu hurairah ya ji wannan yanzu Allah da kuka ji wannan waye ba ya bukata a cikin ha kowa yana bukata sai abu da ya ce to dakata maganin da zaka bani da bai zaka samu ne daga cikin alkur'ani ne sai ce to dakata na sake ku kwana biyu kun ji bai giba ne yadda ce ba kawai tun an ce miki akwai magani ba ai yana bada magani tana bada magani kawai shi ne da take tafi sai kawai saboda kina son magani a'a sai an ji maganin a ina ka samu shi ya dace da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun bai tsona da aka ce mishi a Qur'ani ne sunna sai ya saurara amma duk da haka ba aiki zai da ba saboda girmama Qur'ani sai ce magani shine ayatul kursiyu ayatul kursiyu idan da safe kika karanta ta da safe har yamma ta yi to shedanin mutum da aljiri ba za su shiga gidanki ba idan kika karanta da yamma shedanin aljiri da mutum ba za su shiga gidanki ba har gari ya waye abu hurera da ya wannan falala kuma daga alkurani sai ya sake shi da gari ya waye abu hurairah ya je majalisar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma asiru asirukal bariha ina labarin barawon da naka da jiya sai abu hurairah ya kwashi labari gaba da yake ce ka je da muke shi ya manzon Allah wani magani yace zai bani a cikin alqur'ani in nayi kaza nayi kaza nayi kaza ya gama bashi labari annabi ce wani ayati ce yace makaranta sai ce ayatul kursi budar bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam ya ce sadaqaka fa hu qadur ya faɗa ma gaske a ba kare shi sai ce a ta dari man huwa ya aba hurera ka san kowa ya shi qala allahu wa rasuluhu alam abu hurera ya ce allah da manzon su tafi tafi sai ce fa za ka huwa shaitan wannan ba kowa bane shaitan kun gane wannan yanzu kaga abu da da aka bashi maganin gashi alqur'ani ne amma ya aiki da shi bai yi aiki da shi ba sai da ya samu approval daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ko a qur'ani ne sai an samu ya dace da karantarwar annabi annabi ya yarda ba haka za a ibo aya a ce miki wannan maganin kaza ba ce wannan maganin kaza sai an samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da goyon baya kan Allah ba da wata zai ya samu dace muhallu shahid ku kalli kiyayyar da ke tsakanin annabi da shaitan amma da shaitan ya faɗi gaskiya mai annabi ya ce yace gaskiya ya faɗa wannan shi ne yaren yan addini yaren malamai yaren masu da'awa amma su yaren yan dimokuraɗiyya fa shi ne ƙarya da ƙage duk aikin da wanda yake son mulki ya yi a matsayin wancan ɗan adawa to ba zai taɓa faɗa ba sai ya kuskure shi ya ce bai tsira da komai ba bai yi komai ba bai ko ba haka ba ha ya ce wannan gwamnati ba mu ga abin da ta ne na bada mutum da tsaro daga zuwarta ilimi ya tabarbare harkar tsaro ta lalace asibiti ba magani makarantu ba kaza ba kaza ba kaza kuma da gwamnatin ta dan saita ta sa aka ga gashi daga dare aka dan tura mishi wasu makudan kuɗi aka ba shi appointment later an ba shi special SA na gwamna sai ka ji shi a hudu gidan rediyo yana da girma gwamna mu ba abin da za mu ce wa wannan gwamnati sai dai Allah ya saka da alheri wannan gwamnati haka ne ko ba haka bane to wannan yare ya dubu da iya gida su kawai ɗan abasu su cire kawai ina fata an gane wannan bambanci na gaba da yake tsakanin yan dimokuraɗiyya da yan addini masu da'awa wanda wajibi ne masu da'awa su rika fahimtar wannan wajibi ne su ma wa'ansu su rika tsayawa a layin su yan dimokuraɗiyya daga cikin makamansu suna da yancin faɗin albarkacin baki kowa ya fito ya faɗi abin da ya ga dama ya soki wanda ya ga dama ya zagi wanda ya ga dama ya yi duk irin rashin mutuncin da ya ga dama a ce a yana da yanci kundin tsarin mulki ya ba shi dama kuma dimokuraɗiyya ake to su kuma malaman addini ba haka suke ba shi musulunci bai ba da yancin faɗin albarkacin baki ba ala rama la yuhibbu Allahu jahara bi su'i min al-qawl na'am Allah madaukakin sarki ce la yuhibbu Allahu jahara bi su'i min al-qawl Allah madaukakin sarki bai amince ba a bayyana mummunan abu na daga magana duk wani abu da bai da kyau a addini bai yadda a faɗe shi ba ko da gaskiya ce in dai bai da kyau to haramun zai ki faɗa a musulunci an gane ko wanda aka amincewa ya faɗi abu da bai da kyau to mutum ɗaya ne Allah ya ce illa mun zulim sai wanda aka zalunce shi to ina zai faɗa sai malamai suka ce a wajen waɗanda za su iya karɓar masa haƙƙinsa kai ne sai wani ya cuce ka yanzu ga hukuma za ta iya karɓar maka haƙƙinka to babu ne ka ce wani ya cuce ni kaza sai a nemo shi sai a kwatar maka haƙƙinka sai a baka to wanda shi ne kawai ya halarta amma banda wannan haramun ne ke faɗi mummunar magana ko da gaskiya ce wa kana Allahu sami'an alima Allah ya kasance mai ji yana jikin kin faɗa alima kuma yanzu an sanar da halayen da kuke ci shi yasa mashahurin hadisin nan da kalibi duk kun karanta annabi sallallahu alaihi wasallam yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyakun in dai kin yi imani da Allah kin yi imani da ranar lahira to zancen da zaki fada ki tabbatar alkhairi in ba haka ba kuma ki shiru wannan shine haƙiƙa da aka ba masu addini mun bai so da kyau wannan harshen da kuke gani ba karamin bala'i bane karki ya zaki bude shi ki ta zuru Allah madaukin sarki ya sai a takaicen takaitawa akwai bambanci tsakanin yan dimokuraɗiyya da kuma me yan wato addini malaman addini du'ad saboda haka ba laidai ba ne malamin addini ya rinka aro yaren yan dimokuraɗiyya da suke hawa drug da shi da sunan campaign ya rinka hawa mimbari da shi mimbarin juma'a da sunan hudubar juma'a ra'ayinsu daban namu daban tunaninsu daban namu daban manufarsu daban namu daban plan daban namu daban ba wuce ta hanyar jirgi daban ta mota daban an gane wannan Allah wajen sarki ya ce sai suka sha suka yi tatun gaba ɗaya daga wannan kogi sai ɗan kaɗan daga jirgin. to me ya faru bayan sun yi haka Allah ya ce lokacin da suka ke teku falan ba jawo ko lokacin da suka ƙetare sai suka ce kalu la na la na qatala nal yawma bi jalut wa lut suka ce ina ai fa yau ba za mu iya yin fada da jalut da lut ba to kuwa jikin shi ya mutu sun narki ruwa sun koshi sai Allah wajen sarki ce wayanda su kuma suke da tabbaci da yaqini su za su haɗu da Allah wajen sarki sai suka ce me kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idinillah ai da yawa aka samu runduna kaɗan tawaga yar kaɗan ta jayi tawaga mai yawa da izinin Allah ba da kusa wallahu ma asabirina sai suka ce ga Allah ramma ولما Allah madaukin sarki ya ce falamma walamma ya jaluta waje ne a lokacin da suka ja dada suka bayyana majaluta ga rundunarsa ga jaluta ya tsaya ga su ma sun tsaya su waye ne malamai suka ce waɗannan masu imani waɗanda suka sha kaɗan a waɗanda su ne ‘yan kaɗan an gane ko waɗannan tawagar runduna masu yawa da suka sha suka koshi su kan dama sun ce ba za su yawa daga nan su suka dawo wa'annan yan kaɗan ɗin suka ce ko su yan kaɗan ne sai sun yi don sun gamsu cewa an sha a tarihi yan kaɗan su rinjaye masu yawa da cikin Allah to lokacin da suka ja za daga su da jalu da rinjinarsa sai suka ce ne rabbana afriji alaina sabara ya Allah ka fara kwararo hakuri akan mu ka zuba mana hakuri inda Allah madaukakin sarki in ji su suna roƙon Allah madaukakin sarki afriji alaina sabara wa qabbit aqdamana ka tabbatar da digadiganmu ya Allah kar mu gudu wansurna ala alqawmil kafirina ka taimake mu kan mutanen nan kafirai ya Allah me ya faru ana rafa نعم ولولا أن الله Allah ka ɗauki sarki ya ce dalilin wanda da Allah ya ba su nasara fa hazamu da izinin idinillah sai suka darka ki suka rusa su da izinin Allah wa qatala dawud jaluta akwai dawuda a cikin tawagar jaluta lokacin yana saurayi sai Allah ya ba shi nasara sai ya kashe jaru da shi wancan babban sarki kawai dawuda sai ya kashe shi bayan ya kashe shi an karya yaƙi kenan ko ba karya ba kaga an ci nasarar yaƙi sai Allah madaukakin sarki ce wa ata Allahul mulka wal hikima sai Allah madaukakin sarki ya bashi mulki kuma sai ya bashi hikima wannan hikima da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce annakata Allah ya bashi mulki kuma ya bashi annabta saboda bai jarunta da yake wannan yake nuna idan Allah zai zaɓi mutum sai ya jarrabe shi kuma sai mutum ya jure ya zama jarumi sai Allah madaukakin sarki sai ya zaɓe shi sai ya nada mishi wani kambu amma ba haka kawai ake yi ba ba sani ba ko an gane Allah madaukakin sarki ce wato sai Allah ya sanar da shi kuma wa allamahu mimma yasha sai ya sanar da shi abun da ya ga dama ya zama annabi Dawud Allah ya ba shi ilimi na Allah madaukakin sarki anan sai ya kawo da wata ka'ida an yi wannan yaki ya kare mun ɗauki darasi na cewa ‘yan cika baki masu neman jihadi ya zo ba sa iyawa haka ne ko ba haka bane galibi masu cewa a fito a yi jihadi ƙarya suke in jihadi ya zo guduwa suke ai a nan ƙasar ku ne shaida akwai wanda shekara da shekaru sun cika mu da labari ko ina a zo a yi jihadi ko ina rubuce-rubuce amma da aka samu wata hadisa ta faru sai ne sai guduwa sai kuya su fito masallaci ma ya ga su to ina da adin Allah ka ta ba na saboda haka mun ɗauki wannan ƙarfin a ciki to su munafikai da suka zama suna yi wa Allah madauki take irin wannan alƙawarin tun kafin wato su ba za su gudu ba in an tafi ya faru ƙarshe sai ga suna guduwa suna ƙarya gidajen su za su yi kaza nan a ba su su gudu an fahimci wannan to a ƙarshen wannan kirsa sai Allah ya kusa mana da wata ka'ida ta yi ki haɗu da wacce ba musulma ba ko ki haɗu da wata cikin munafikai sai ta tambaye ki to wai shi musulunci a cikin shi an kawo maganar yaƙi da jihadi to me yasa aka kawo shi mutane na zaune lafiya sai aka kawo maganar yaƙi da jihadi sai Allah ya ce walaula dafa'un lahu dafa'un lahi nasa ba'aduhum li ba'adin ba don Allah ya tunkuɗewar nan da yake wa mutane da tashin wasu mutane ba ya ce lafa sarrafin arziki na ƙasar ta ɓaci gaba amma idan waɗannan suka ɓaci sai Allah ya kawo wasu da za su tunkuɗe waɗannan sai ƙasar ta sake gyaruwa an gane wannan wannan shine hikimar da yake sa Allah ba da wajen sarki kawo yaƙi. duk wanda ya tambaye ki dangane da wannan to ga dalili wannan shine ne Allah ba da wajen sarki ce walakin laha sai dai shi Allah zu fadlin alal nas ma'abuci a zufarin alal alami da shi ma'abuci falala ne wa mutane gaba daya Allah bada wajen sarki ya sa mu dace sai Allah bada wajen sarki ya ce to wancan alƙawari da suka yi na cewa su idan yaki ya faru ba za su gudu ba Allah bada wajen sarki ya ce wa kana ahadullahi shi alƙawari na Allah ba su sani kana mas'ula abun tambaya ne dan kin yi alƙawari baki cika ba to karki dauka Allah zai bari Allah zai tambaye ki wannan alƙawarin da kika yi wanda bai cika ba dan bai kika dauki alƙawarin da malaki cika ba Allah madauki sarki ya datar da mu da muka faɗi ne Allah ba mu da ba mu shi ko aiki da shi da muka faɗi shi matsayin kuskure kuma Allah ka gafarta mana Allah ka shafe cikin suka tauna subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi eh a bisa al'ada akwai tambayoyi da ake ansawa da da akwai maganganu da suka shafi marayu da duk da ke akwai da za ga abin da aka samu to amma ba ka gaje kun nan Allah ba don san ya albarka idan kuka duba za ku ga ga baki sun ziyarce mu manyan manyan baki wanda muna musu barka da zuwa da irin wannan duba da aka mana na sa albarka na dattawa da shugabanni Allah mu kun san sa a wannan lafiya sannan su duba su fara da yadda kwamiti yake gudanar da ayyuka wanda shi ne musamman su an gane wannan Allah mun wuce take ya kara albarka Allah ya samu shi duniya lafiya na ne dai gaba Thank you.